السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis uku ga watan jimadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da uku ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a karatun da ya gabata malamin ya ɗauko mana wata ƙadiyya mai mahimmanci a rayuwanmu ƙadiyya mai ban tsoro a rayuwanmu ga duk wanda ya kalli bayanan da malamin nan ya ɗauko yana yi to ya gode ma Allah da Allah madaukin sarki ya rayar da shi a irin wannan lokaci ya yi arba da waɗannan nasihohi masu tsada domin hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yake cewa al'amara Allah madaukin sarki yana karɓan su ne da mai mutum ya cika to ko in haka ne abin da ya zama wajibi a gare ka a matsayinka na bawa to yi ƙoƙari ka cika lokacinka da ayyukan kirki ayyukan ɗa'a sannan kuma ayyukan ka cike su da ikhlasi idan haka ka kasance a rayuwanka ɗungurungun to an rashenka zai yi kyau kuma idan ƙarshenka yi kyau to a ranar tashin alkiyama akan haka za ka tashi domin je ya ta nanata mana ya ta nanata mana ya ta nanata mana haka ga wanda akwai hasken imani a cikin zuciyar shi ya kalli waɗannan nasoshi da malam ya kawo to imanin shi zai ƙara samun ƙyalƙyali imanin shi zai ƙara tsarkaka sannan kuma gaban shi kasala ba zai kama su wajen aiki ba shi yasa ya zama wajibi mu tsaya mu kalli abin da zai ƙara faɗi mana a yau kar ku manta malamin ya ɗauko labari na wani mutum wanda kamar yadda muka ambata mafi yawancin mutanenmu a yau sai fa wanda Allah madaukin sarki kiyaye za ka same su al'amarin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya kama zuciyarsu sosai har ustazai ba su tsira ba akwai ƙaryen da suke ma musulunci suna cewa akwai wasu wai a nashid al'islamiyya. ba wani waƙoƙin addinin musulunci musulunci bai da wani waƙa inda musulunci na da waƙa da ka ganshi cikin ƙur'ani inda musulunci yana da waƙa da ka ganshi a cikin hadisi musulunci bai da wani waƙa ƙarya ake yi sai dai kawai masu ilmomi a cikin waƙe kun gano wannan da kyau ku in an tashi sai a rika danganta waƙen zuwa ga wannan ilimin amma ba zuwa ga musulunci ba shi kayan musulunci shine alkur'ani da hadisi kadai shi sa waɗannan waƙe-waƙen da kuke sawa a cikin hansar ɗinku kuke sawa a cikin gidajenku kuna ji wai da sunan kuna jin waƙoƙin addinin musulunci wallah ku ji tsoron Allah wai sai a ce ai ala gafarta an bifa an ciccire kaɗe-kaɗen da ke ciki wannan eko ɗin da ke bugawa da wannan feƙe muryan da suke yi duk salo ne na zamani da ya zo da waɗannan abubuwan hukuncinsu ɗaya da tsubul da ake buga duk haramun ne ku karanta littafin tahrimu alatat tarb na fadilatul allamatul albani da ya zo yana yi ma ibn hazmin raddi da ibn hazmin ya ɗibo gaba ɗaya halatta waɗannan abubuwan haka ku karanta littafin ghayatul maram fi takhrij hadisu alhalal wal haram kardawi ma kafan shi ta zami kan waɗannan abubuwa malamin ya mai da martani akan waɗannan ababe baki ɗaya ba don komi ya sa ƙardawi wannan ba shi ƙardawi ya fitinu da fitinan attakarib ne arna da musulmi a daidaita a san yadda za ka dai ka tafi da zamani musulunci ba haka yake ba shi musulunci ya rabu da kowa ne kowa ne zai bi shi shi musulunci ba ya bin wani in ma ka biya mu wannan ku Allah za ku je ku fada tare ne haka ka samu littafin hukumar sama da littafin as-sama'u war kiɗa da waka ko waka da rawa da sauransu duk za ka gamsu a kan cewa waɗannan abubuwan layi haramun ne sahabbai ya tabbata daga gare su suna ba da fatawan cewa munafinci na tsara a zuciyar bawa mai sauraron kiɗa da waka irin yadda in ruwan sama ya sauka tsirrai suna fitowa haka munafinci ke fitowa a cikin zuciya ba wata fa'ida a kan wannan kamar yadda malam zai zo ya bayyana mana jama'ar annaba ba ta yadda za a yi waƙa da ƙur'ani su haɗu waje ɗaya ba zai yiwu ba in ko ka ga ka iya tafiya da waƙa da alƙur'ani to ba ka samun fa'idan alƙur'ani don bayan da za a imani da kafirci su tafi waje ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa ku yi ƙoƙarin waɗannan abubuwan Allah su yana ba sha'awa yau an yi wani sabon waƙa na fim ina ruwanka da shi wata indiya ta bi wani na ruwanka da waɗannan abubuwan kana musulmi ni ban ga abin sha'awa waɗannan ababen an waƙe huruful hijaiya je ka sa ma yara shi ma ka gaya masa haramun ne ko mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan abubuwan ku yi ƙoƙari ku nisanci waɗannan abubuwan wallahi duk hansa ɗin yanzu kana cewa kawo kawo kawo kana buɗe sai ka ga album guda duk kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kana musulmi me ya haɗa ka da su kuma abin da kai ci sai ka ga hansa ɗaya na ɗauke da waƙa can kuma ga wa'azozin malaman musulunci kuma zai wahala ka ga wa'azozin an zuba su ne saboda akwai addini ƙila akwai wasu kalmomi da aka faɗi ne kawai wanda yake birge shi ƙila akwai ban dariya a ciki ƙila an yi wani zafi ko an soki wani ko an ma wasu habaici kun gano wannan da kyau ko sai ga don wannan yake ji zuciyar ta riga ta samu cuta a cikinta ba yana sauraron wa'azi ne domin ya shirye ba yana sauraron wa'azi ne saboda wata manufa ta shi wannan ba daidai ba ne kuwa ƙari ku kawo da wannan in ka rayu a son kiɗa da waka wallahi a haka za ka mutu kuma haka za a tada kai shi sa Allah maɗaukin sarki nisanta waka da komi da littafin shi da kuma annabin shi mun gano wannan da kyau ko ya ce wa ma allamnahu shi'ara sai kuma ya ce wa ma yanbaghi kun fahimci wannan da kyau ko akan samu annabi yakan maimaita waƙe da wani yayi amma ya zauna ya ta karkar yana waka manzo Allah baya yi saboda an riga an jefa shubuha a cikin alkur'anin da Allah madaukin sarki ya aiko shi da shi cewa waka ne kuma waka ɗabi'a ne na maƙaryata wanda ba sa da fiye kan tarba ta ƙware mun gano wannan da kyau ku shi sa da kafirai suka ce mashi mahaukaci mawaƙi Allah ce a ja bil haƙƙi wa saddaqal mursalina ai ya zo da gaskiya saboda mawaƙi ta abin da yake faɗi ba gaskiya ba ne, zai faɗa abin da zai kuzuzuta ka ne ya ziga ka don ka ɗauki abin hannunka ka bashi mawaƙi da zai kalle ka ce maka goron giwa to don Allah ba giwa ba goron mutum mai daɗa a kalli sarkin gari a ce mai haka shi kuma yana ganin an ina fatan mun gano wannan da kyau a ce maka ɓauna a ce maka kyarkeci ce ma kaza baka bashi riga bai ce ka bashi riga ka bashi fan goma ka bashi fan kaza kai kaza maƙaryata ne sannan mahaukaci abin da ake ciki yanzu ma bai sani ba ballantana abin da ya gabata shi ko wannan ya gazgata wanda suka zo kuma abubuwan da ma za su waɗannan abubuwan jama'a ku basu kuma kai kokarin nisantan abun a cikin zuciyarka da ƙyaman abun sai Allah ya taimake ka ina fatan mun gano wannan da kyau ku daina neman maganganu dama da hagu wallahi tallahi al'umma annabu ba abin da ba a yi saɓani a kan shi ba a duk duniya har Allah ma akwai shi ko babu matsala ne na saɓani kaji wasu sun ce ma lam yalid wa lam yulad shehun su ne ko mun gano wannan da kyau ko wai ga ce wai matsala kaza an yi saɓani an yi mana shi sa na kawo maka ibn hazmin littafi guda ma ya rubuta a kai cewa ai ta jin kiɗa ana rawa ka fahimci wannan da kyau ku? amma raddin da ya sha bai gaza raddi dubu goma ba ba malamin da ya biyu tun zamanin shi suke na kada shi shi kuma ibn hazimin mutane sun kasa fahimta shi fa zahiri ne abin ta ci maimakon ya yancin a wajen aƙida sai kuma yi a wajen fiƙihu da mu'amala ina fata mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama kida da waka haramun ne din nassoshin alkur'ani da hadisi sun hana to shi ne sai mala yake cewa ko wani mutum wanda ɗabi'an shi sauraron kida da waka alkur'ani kuwa ya nisanci alkur'ani ba ruwan shi shi dai ya ji kida ya ji waka mala yace fakana hadar rajilo min madinatil mansura shi wannan mutum yana zaune ne a garin mansura mudminan lilgina mutum ne wanda ina ka fido kiɗa ina za ka kiɗa me kake ji kiɗa kullum kawai ɗabi'an shi kiɗa ne lam yadkhul ila baitin min buyutillahi fima na'lamu ya ce mu ba mu taɓa haduwa da wannan mutum a masallaci ya zo sallah ko ya zo ya sauraro wa'azi ba ba abin da ya dame shi mala ya ce hikayatan an auladihi kuma wannan labarin da muke bayarwa ɗan shi na cikin shi ne yake badawa irin wannan bala'in jama'a a yanzu fa akwai shi a garuruwanmu da unguwanninmu za a ga matashi ya taso musulmi ne iyayen shi musulmai ne akwai masallaci a unguwansu amma wallahi sai a yi sallah ɗari bai leka so ɗaya ba yana nan yana garari da watan gaririya ba abin da ya dame shi to zuciyan ne take da matsala sai mutum har mutum amma yana da ɗabi'a irin na dabbobi sallah ta gagari mutum kana matashi baka sallah in ka girma a haka zaka ci gaba kuna fahimta shi yasa iyaye wallahi wannan kalubalen ku ne idan ɗanka ya girma baya sallah kayi ma Allah laifi mai girman gaske wanda Allah madaukin sarki sai ya tuhumce ka akan wannan laifin saboda annabi ya umarce ka ka umarci ɗanka ya sallah tun yana ɗan shekara bakwai in ya kai shekara goma bai ba ka bige shi duk ka yi sakaci da wannan in an taba ka ce ka je nemo abinci Allah bai gaya maka la nas'aluka na nahnu narzuquka ba kun kuwa na wannan da kyau ku malaman da suka ɗauki wannan ayar suka fede ta suka yi mata filla filla ka ci wallahi ka tsare ma Allah aikin shi wallahi zai tsara naka musamman sallah idan kuka tsare iyalanku suka kula da duk wanda za ka iya gaya mai ya ji ya kiyaye sallah ko komi zai zo maka da sauki a rayuwa to amma sai ga 'ya'yan musulmi sallah ba ta daɗe su ba musamman ma suna da yin wani abun da su zuciyarsa ta natsa da wannan abun Allah za su yi ta yi kuma dattawa na kallonsu malamai na kallonsu kowa tsoro yake waye magana wai yaro zai mai rashin kunya jama'a rashin kunya koyanta ake a makaranta rashin kunya an ce sai shi ne kadai mara kunya zai iya yin ta kai liman aka ce kai baka iya ba in yi maka rashin kunya sai ka ɗibi mamu mutum talatin ka ce su kamo maka shi a zo ka sarfa shi ba abin da zai faru billahi lazi la ilaha illahuwa wallahi sai dai Allah ya isa amma ba abin da zai faru kuna fahimtar wannan da kyau to amma ku ne kuke ganin ma za su yi maku rashin kunya ba rushin kunya da za su yi maku girmama malamai suke in kawo sai ka suna ya malam ya malam to sai ka ce ma haɗu kai a masallaci mun gano wannan da kyau ku to in ya tsara sallah in sallah ta kama shi to ita dama ka'idanta tanha anil fahsha'i wal munkar sai ga duk waɗannan ayyukan alfashin ya bar su amma ɗan mutumin ne yake ba su Muhammad Hassan labarin cewa ubansu baya sallah ce lam salli bai taba sallah ba kuma musulmi ne a ƙasan Masar walamma hadarar hulwafa yayin da mutuwa ta halarto mashi kana sautu ummu kulthum la zala ganni. a gidan sai ya kasance kawai kasan gayu in ya rika sai ce aika irin hada sound set din nan ba ka bane in mutum ya sami yar mota sai ga buɗin motan gaba ɗaya an cika shi da kayan kiɗa malam ya ke ce mashi ma in aka siyo kayan kiɗa aka sa manya-manyan biku, buɗin gaba ɗaya sai a cike shi da kayan duduma eh ewa ehe ewa sai kuma mene da menene eh bufa kaiwa ba mu da gayu ne ya suna abin mawai wufa wufa abin da kake kokarin ka samu mota kenan kai maka jefa wufa to me za ka sa ka san da yake abin ma ne ba ruwa na kaga kira sunan shi ba ni wallahi ban ma taba ji ba amma ni na san akwai wannan abun saboda akwai yaron da ya taba wuce da mota tun daga nesa nake jin wani abu da ba daɗi da ya sai wani ce ai kaza kenan yana wani tsalle shi yana son ya samu na kwaki ko na alalama ya ci da kyar yana neman ya sa kanshi a cikin hadari domin akwai hadisin annabi da ya ce mutane a duniya mutum hudu ne akwai mutumin da Allah ya mai arzikin imani da ilimi yana bin Allah kamar yadda Allah yake so yana karantar da wannan ilimi ga bayan Allah al'umman annabi sun amfana da shi yana bin Allah kamar yadda Allah yake so annabi ya ce a lahira wannan yana kyakkyawan mazauni Allah ka sa muna ciki na biyu akwai mutumin da Allah madaukin sarki mai imani amma bai ba shi gwaɓaɓɓen ilimi irin wancan ba mun gano wannan da kyau ku sai yana fata yana ƙoƙarin a ran shi Allah in ya ba shi zai irin wancan harka cikon hadisin ya ce da dukiya yana kashe dukiyan irin yadda Allah yake so kun gano wannan sai wanda yana gorin dama ina da ya samu haka shi ma ya yi annabi ya ce mazauninsa a aljanna ɗaya ne kaga wancan zai je aljanna da aiki kai kuma za ka je aljanna da ninya akwai mutumin da Allah bai bashi ilimi ba bai da tsoron Allah ga tarin dukiya yana abin da ya ga dama yana fancamawan shi yadda yake so keta dokan Allah ya keta alfarma din mai alfarma bai damu ba annabi ya ce wannan zai zauna a mummunan mazauni ranar lahira to a gefe guda kuma akwai wani talakan talau mai busasshiyar zuciya shi kuma yana kashi ina dama kai ina wani ai ya haye ya sha kwana ya taka tsauri ko ya ke cewa eh mu ba mu da wanda za su ba mu wani bayani na wuya ne bojuwa na gode yana sha'awan waɗannan abubuwa gaba ɗaya na bai ce mazauninsa ɗaya kaga wancan zai je wuta da aiki wannan zai je wuta <laughs> da ninya shi sa duk wani wanda kaga yana aikata aikin sabo kai ya burge ka wallahi naka shine kai mai nasiha kai mai fatan Allah madaukin sarki ya dawo da shi kan hanya ganewa to a ƙasan Masar da sauran ƙasashen Larabawa Ummu Kulthum waƙanta ya kai ko'ina waƙa ne wanda yake tada sha'awa domin waƙa ne wanda akwai kalmomin batsa a ciki sannan kana kallon bidiyo ko abubuwa za ga gani fitarwa na tsare ce da sauransu amma godiya ta tabbata ga Allah wannan bayar Allah Allah ya shirye ta ta tuba ta daina wakar ta koma tana sa hijabi Muhammad Jamil Zainu shi ba da labarin haka a cikin littafin shi mai suna Akhta'u Sha'i'a ina fatan mun gano wannan da kyau akwai takadare da yawa a da wanda Allah madaukakin sarki ya taimake su wallahi yanzu in ka gansu ba za ka ce sun lalace da ba. akwai su a turai akwai su a asia akwai su a ƙasashen larabawa ina fatan mun gano wannan da kyau akwai ɗaya daga cikinsu wanda na kalli hiran da aka yi da shi a jazira yana saudiya ne ma suka je suka yi hiyar da shi live ake hiran ana hiran a gefe shi bai magani amma nan suna sa shi a lokacin da yake waka da 'yan mata abun bakin gani a lokaci ɗaya kuma mu malam masha Allah ga jallabiya da hula irin na ustazai har ma sai da aka ce ɗan rera waƙan mu ne ce lala na ka gane da a lokacin suna ce mashi bad boy ko haka suke cewa ko har da aka ce mai bad boy ce no no no good boy <laughs> ku gane ya dena waƙan ya tuba har ma wanda suke kokarin su yi switching haka sun bar waƙa na shirme kuma sai su koma kuma a ci gaba da waƙan wai musulunci irin wannan shirman ana buga ganga kuma ana dala albadaru to ko dala al shamsu ne duk shirme ne ba addini ba ne ya kawo da ku gano wannan da ke wallahi ba ne sun babbari Allah ya sa mu dace to gidan yana shigowa kawai kiɗa ne a gidan wal mala'ikatu fi baitihi a san da wannan abin yake faruwa mala'ikun Allah sun kawo hari gidan wa malakul mauti inda ra'asihi kuma shi mai gidan yana wannan didimar mala'ikan mutuwa na zaune a daidai kan shi yahtadiru wal gina'u fil bait gashi fi sakaratil maut yana cikin magagin mutuwa duk alamun barin duniya sun gama tabbata a kan shi in Allah maɗaukin sarki ya so zaka iya yin sati kana cikin magagin mutuwa sati shi sa kullum ya kasance tunanin Allah ne a cikin zuciyanka harshenka ya zama ɗanye ne fatau da ambatan Allah kun gano wannan da ke ku wallahi in Allah ya ga dama ya jarrace ka da magagin mutuwa ko na yaushe ne sai ya azarta ka da kalma akwai mutumin da zai shiga cikin magagin mutuwa ya kai kwanaki bai san wanda yake kan shi ba ba mm ba mm, mm. a haka zai mutu wannan sakratul maut ne kun gano wannan da kyau ko nau'i ne nata akwai wanda Allah maɗaukin sarki ke samai wannan dan ya biye kankare mai laifuffukan shi kaf zamu zo zamu ci akwai wanda kuma in Allah maɗaukin sarki ya sa haka alama ne daga cikin alaman ana azabtar da shi musamman kafiri to shi wannan bawan Allah kalli musulmi ne yana nan yana jin kaɗe-kaɗen shi ga mala'iku sun zo gidan bai sani ba الأخ الذي يسكن في الدور Yali min أخي من al-multazimin. malam ya ce abin da kai ci akwai ɗan uwa wanda yake zaune a wannan unguwan wanda shi wannan ɗan uwa yana makotaka da wancan mutum ne kuma shi wannan ɗan uwa namu mai lazumtan addini ne masiki ne ne. yana rukke da suna bai sakaci da addini ma zakara zakarahu so da dama yakan mai wa'azi ya ja kunnin shi ya nasihantar da shi akan wannan abin da yake ya bari ba daidai ba ne nan rajila laye ta zakar sai dai abin ta ci Allahi mutumin nan ya ƙi wa'azantu ya kiye wa'azantu jama'a wa'azin mai wa'azi fa ba shi ke shirar da mutum ba ita shirya a hannun Allah take shi yake ba wanda yake so inda shiriya tana hannun wani to da ta cancanta a hannun annabi to ko ƙaunar alkhairin da annabi yake da ga mutane da ya ba kowa ina fata mun gano wani da kyau da yanzu ba kafiri ba azzalimi ba dan bid'a ba mushiriki. ba wani wanda za a ce na yin ba daidai ba don annabi zai bar shiriyan isasshiya da za a raba ma kowa ta amma ita shiriya biye dillahi ce Allah hannun Allah take da a ce za a danka ma annabi shiriya a sanda yake raye na rabin minti da ya shiryar da abu talib ina ba ta munga shi yasa Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha Allah shirya ta Allah ce da yake shiryar da wanda ya so kuma naka wa'azi kawai lasta alaihim bi musaytir ba ka da daman tirsasa kowa ka faɗi in Allah ya azarta mutum sai ya bi to wannan mutumi yi wa'azin yi wa'azin amma bai tunanu ba falamma sami al-ghina yayin da wannan makoci ya ji waka wa huwa ya alamu annar rajula yahtadira kuma shi ya san mutumin yana gargara kuma ya ji sauti da duduma a gidan zahaba ilaihi ya ƙolu sai sheka a guje gidan yana cewa fabakaitu ya ce na fashe da kuka wa ƙulti li auladihi na ce mai ‘ya'yan wannan mutum kulla ku ji tsoron Allah abukum ya ubanku yana magagin mutuwa irin wannan wala ziltum ta za'unar gina kuma ba ku dakatar da sauran wannan kaɗa-kaɗan wannan saɓan Allah wannan shi ne abin da yake abin sauraron ku ba ko wasu irin yara ne kuma su faɗa ya ƙolo nan da nan fa'asra ahadu abna'ihi sai ɗaya daga cin ‘ya'yan wannan mutumi sai sheka wa a haɗa sharitar gina min alkaset ya ciro wannan kasa ɗin waƙan daga kamar ka ce garmaho da ake ji sai zare shi wa wada a sharitar ƙoran sai ɗauko kasa ɗan karatu ashe ma akwai ƙur'ani a gina kun gane wannan da kyau akwai kasa ɗin ƙur'ani sai ɗauko kasa ɗin alƙur'ani sai ya ɗana sai ce ya simu billa. mutumin yana ba su muhammad hassan labari sai da ya rantse da allah annar rajula ba'ada lahazat bayan 'yan sakans ko 'yan mintoci kaɗan a faƙan mina sakara sai farfaɗo daga wannan magagin Allah maɗaukin sarki yana iya za ka mutu ɗan matse ka sai ka shiga halin magagi sai kuma sake ka Allah har ka iya tashi ke wani abu amma gaba ɗaya kana cikin magagin mutuwa ne Abbas Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce masayidina Ali ibn Abi Talibin ni nakan gane dangin gidanmu duk mutumin da ya shiga magagin mutuwa ya ce tun lokaci kaza na lura alamun mutuwa sun gama tabbata a jikin annabi duka Allah za ka iya shiga cikin magagin mutuwa baka sani ba kuma kai ta harkokinka kuma gano wannan da kyau ku kai ta harkokinka amma in ka je gargara ne shine harka kuma ta ƙare daga nan shine ce to mu je mu samu annabi mime mai yan tambayoyi sai ce shi ba zai je ba wannan mun mai da martani kuma wannan ya zama wata irin ƙalubalanta da muka yi ma 'yan shi'a da suke yin ƙaryen cewa wai akwai jawabin da annabi a gadir wai cewa idan ya rasu na ali ibn abi talibin shi zai zama khalifa a bayan shi yo inda da wancan maganar kuma abbas da shi ake tafiyan hajjin bankwana kuma me ya kai shi wata magana ai da sai ali ya tuna mai kamanta da abin da annabi ya faɗi a gadir wai duk sahabban annabi muhajirun da al'ansar yaransu da manyansu matansu da mazansu malamansu da ɗalibansu ba wanda ya san magana sai mutanen iran su ne suka sani waɗannan mashaya taba wanda kakannin suke bautan wuta sai da su hali suka je suka kashe masu wutan sannan suka bari wai su ne waɗannan takadaran wasu za su ce wai sun san karatun da salaf ba su sani ba kuna fahimtar wannan da kyau ya kamata ko ba ka da karatu ya kana da hankali to mutum yana cikin magagi sai kuma ya farfado wa afaqa da ya farfaɗo waka shafala gida sai yi mayafin da aka lullube shi da shi an wajihi fasami alƙur'an sai ji Alƙur'ani ana tarera ayar Allah faƙala buɗe bakin shi ke diwaye sai ce la la akhrijul qur'an ku cire wannan kasa ɗin alqur'anin wada gina ku maida man da na li'annahu yan ashi kalbi saboda ƙur'ani yana sukan shi a zuciya waƙa kuma na natsar da zuciyan shi ya ji gamsuwa kun gano wannan da kyau ku yanzu idan aka zo aka fitar da kalan kowa a nan ana diduma ustazai masoya Allah suna zuwa nan da nan za su wuce wa idza marru bil lagwi marru kirama sune la yashhaduna dhura duk irin waɗannan karikitan banzan ba ka samun sa a wajen amma mutumin da ya zama zuciyan shi akwai cuta za ga bai iya barin wannan wajen ma in Allah wani ma sai kwana eh, wani ma sai je ya zauna kusa da speaker da ta mai ƙara a kunni ya kwana uku bai jin magana bayan an gama ina fatan mun fahimci wannan kaga hukuban duniya da lahira duk sun gama haɗuwa a kan shi yace a cire mai qur'ani a maida mai da kaɗan kiɗin shi kuma kun sa abin mamaki kai ne za ka san wai wana cikin gargara shi wanda yake cikin gargara ba bai fasa yana gargara ba Allah bai sani ba lahazan da mutum yake sanin zai mutu sai lahazan da malakul mauti ya taba shi shi ne yake sanin zai mutu Allah ko nukiliya aka harba ka da shi sai ka san za ka mutu kaga ƙarshen farar ɗaya kenan ko Allah sai ka sani yanda ake ɗaukar ran wanda yake kwanci ake zara ran shi wallahi ka ake zara ran mutum kai ne kaga buhun shi ya dargaje ba ran na hannun Allah ba ba wata mutuwa ga ce wallahi gara ka mutu yanayi kaza di iri ɗaya ne ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu ita mutuwan ɗaya ce ko mun fahimci wannan da kyau sai ce a cire mai ƙur'ani saboda yara yana sauran kaɗe-kaɗe abin da ke ran shi ne ci gaba da yi malice alkur'anu takilun ala ƙalbihi alkur'ani abu ne mai nauyi a cikin zuciyar shi bai iya sauraron shi waradiyallahu an Uthman bin Affan hina qala Allah ya ƙara yadda da Sayyidina Uthman dan Affan yayin da yake cewa wallahi lau zaharat kalubuna ma shabi'ina min kalamin la lau zaharar kalbu ma shabi'itu min kalamin rab shi wallahi abin da zai faru duk yanayin da za a kai ko da za a kai farmaki ne akan zuciyarmu shi wallahi ba za mu ƙoshi da littafin Allah ba duk abin da duk yanayin da muka samu kanmu a ciki na wadata na mulki muka samu kanmu tsakiyan fi fitsararru duk abin da zai iya kaiwa zuwa ga gurbata komi ce wallahi ba za mu koshi da littafin Allah ba ko da za a danne muni a ɗauki makami a ce za a rukurkusa zuciyar namu gata kowa na da yanda zai da ita wallahi ba za mu koshi da littafin Allah ba kullum saƙo zai iya kaiwa zuwa gare ta mutum ya ji ya gamsu amma yin tsakaninka da Allah yaushe rabanka da karanta littafin Allah ko da aya biyu ba wai karatun sallah ba a ka buɗe alkur'ani ka karanta kai ta dabburin ayan da ka karanta zuciyanka ta iya ansan saƙon ta adana gaɓanka su iya aiki da wannan abin da zuciyan ta ƙunsa sannan bakinka ya isar da saƙon zuwa ga waninka don ya amfana tsakaninka da Allah ya sharbanka da wannan a jama'a waɗancan ayyukan za su yi wahala ya sharbanka da ka ɗauki alkur'ani ka karanta ka bincike hadithan annabi da suka fassara wannan alkur'ani kana sa rayuwanka cikin haɗari kamar yadda na ambata duk yadda ke ganin kana bin Allah waɗanda ke kwanci a ƙasa suka ba Allah sun fi ka yawa don duk wani annabi manzo ba yana ƙasa duk wani salihin bawa na ƙasa duk waliyan da ake ta kokowan abu ko kar abi da na gasken da na naɗin duk suna ƙasa ba ko mun fahimci wannan da kyau ko duk wanda ka ganshi a bayan ƙasa yanzu lalabe yake to ka tsaya wasa wajen bin Allah mun gano wannan da kyau ko ban da ke cewa ba ban abin da ke cewa ba na sani ai asalin ruwayan da ya kawo malamin ya magana can gaba a cikin karatun asalin ruwayan tsarki ne yake cewa ko da Allah zai aiko mana da saƙo ya ce mu mutanen kirki ne ɗari bisa ɗari ya ce ba za mu ƙoshi da karatun alkur'ani ba za mu ci gaba ka fahimci wannan sai wata ruwaya ta musnad da ta zo sai ta zo da wannan ka fahimci wannan yi magana kan wajen za mu zo za ka ci yake cewa ko da za a mamaye mu ma'ana a ɗauke ka a kai ka inda duk yan banza ne ka sa wanda zai ce in ya tafi kudu wai zai lalace kuna fahimtar wannan da kyau ku ai zai zama kaza ai zai zama kaza ya ce ko me ya faru da mu wannan abin ba za mu canza daga yadda muke ba za mu tsaya inda muke suna cewa Usman ya faɗi wannan maganan ne lokacin da aka kawo mai hari ɗaddi hadisun hadisin dar ne a yau dar ne ya faɗe su da aka kawo mai hari still da ya ɗauko alkur'ani zai ci gaba da karatattuka sai ake ce haba Usman mutane suna cikin damuwa kai kuma kawai ka ɗauko ƙur'ani za a karanta shine sai yake cewa da za su yi rinjaye a zuciyarmu ba zuciyar same ta suna caccaka ta ce ba za mu ƙoshi da alkur'ani ba shi yasa wasu karkata da wannan abin da yake nufi kenan wasu suke ban so yin wannan dogon jawabin ba jama'a saboda malamin ya yayi duka kasan Muhammadu Hassan duk abin da ma ka faɗi na sharhin littafin shi fa yake tafiya da sharhin shi sa kawai yau mutane bayani za ka kai wajen da za mu zo mutanen kirki ɗari bisa ɗari. a wajen waɗannan mutanen da suka kawo mana hari da nufinsa kashe mu sun gama cin mutuncinmu a ko'ina kuma sun zo za su kashe mu mu zo mutanen kirki ɗari bisa ɗari Allah ya faɗi mu mutanen kirki ne ya ce ba za mu ƙoshi da alkur'ani ba sai mun ƙara karanta shi sai mun ƙara fahimtar abin da ke cikin shi ba za mu ƙoshi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace malam zai zo mana magana ne a can babin da ke bayani akan me ke sabbabar da mutum ya mugun cikawa shine zai kawo mana magana akan qurana usu mu'amala da miyagun abokai mun gano wannan da kyau ko da mutanen banza waɗanda ba su da kyakkyawan nufi da kyakkyawan manufa in kai mu'amala da waɗannan za su taimaka maka wajen ka zama mutumin banza ka muta aikin banza ko da kai nagartaccen bawa ne jama'a ku biyu mu mu ga yadda zai karasa to ai kawai mala ya ci gaba da wa'azin shi ya ce shatani ababi ne guda biyu bai na kalb suka ratsa zuciyan bawa in a talal imam alkara'a sha'ura biddik da mutum zai zo ya bi liman sallah sai limamin ya tsawaita karatu ko sai ga mutum yana jin damuwa jama'a abin da yake faruwa ko ba shi ba ne tun sai je yana cikin damuwa an tsawaita sallah har ma bakin shi ga ya kasa yin shuru sai mutum ta maganganu sai mara annabi bayan da za a yi a ajiye hadisan annabi duka wai don a burge mutane irba'un nasu ghayatul la tudrak wallahi gamsar da mutane duk yanda kai wani sai ya ce kuma baka iya ba wani sai ya ce ba haka yake so ba kisa liman ku yayi sallah irin yanda annabi yayi kawai ka da mutane ina fatan mun gano wannan da kyau illahi allazi in kace wai bari kai ne dan wane ce kai daidai ko sanda kake mawana daidai ko baka mawana daidai ba aiki ya same ka gamsar da Allah sai Allah ya gamsar maka da su ku gano wannan da kyau ku ka birge Allah sai Allah ya sa kai ta birge su amma kai ko kokari barin birge wani ba ka wahala din limamai abin da ke damun su kenan sai mutum ya zo yana masalla a sha ruwan tsuntsaye wai dan kar jama'a su ce to su ce mana kai ka isa ka daidaita zukatan mutane ne shin da annabi Allah ya ce ba zai iya ba kai ne zaka iya Allah da ya kiyaye dan wanda yana damuwa wai shi a dole wai shi nan a dole an mai dogo sura ne nan Wal'alam, matiyar mutiyar gajar da zafi wal hasara har ya rika da na sanin me kawo shi wannan masallacin na masallaci kaza ya je wanda ake masa yan gidgid a sauwaka yawwa wata manna allau sarrafa imam sai ta gorin ina da malimin ya sallama sallan nan nan da nan ya cika tsawaita tsayuwa yana tsawaita ruku ya tsawaita sujada ya tsawaita tahiya ya marmaza kuma abin ta ke ci duk masu wannan gaugawar da fa gaugawan nasu zai kai a gama sallar liman ya irin wanda suke son sai ga sun koma daidai can wajen kuma sun tsaya kawai suna ta surutu sai kasa gane wai dama sallar ce matsala kuma kana jin ayan alkur'ani a ce ka ce ma wani munafiki ko kun gano wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne sai mutum ya je ɗauko wata ayan alkur'ani sai ce ato ga mashi Allah ya ce ai a ciki akwai matafiya akwai mara lafiya akwai mai kaza akwai mai kaza ga hadisin mu suka ce duk gaskiya ne amma annabi bai san da waɗannan ba yake sallan da yake yi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku? bai sani ba ne ƙa'ida yadda yake sallah yau in kaɗan ja kun gano wannan da kyau ko gobe sai kai kaza in ka bar mutane a haka misali a ce da aka ce kakka ɗauke kai sallah wanda yake irin na matasa da su iya ɗaukan aya ɗari na ƙasa kuma za su iya ɗaukan aya ishirin ka yi arba'in shi ne tsaka-tsakiya. in ka rage arba'in kullum ku to sai sun komo sun ce arba'in ɗin a'a in ka komo ishirin za su ce a'a in ka komo biyar za su ce a'a Wala ka za su yi ta yi sai ka rika yawo da su a cikin waɗannan karga masu ikhtilafu tanawo yau ka karanta ɗari tun rabu da su gobe sai ka karanta hamsin ci haba yanzu muka je sauki jibi zai karanta ishirin ka ci a ce ba dalla to tun ana nan ana nan sai ka riga karanta hamsin kana sittin ka yi ƙasa hamsin sittin saba'in ka yi ƙasa jama'a ka ake tafi da mutane har sai ka yi ɗarin ma ba su damu ba amma ka ce wa ka ce ma ba ɗaya yanzu a ƙasar hausa da ake sallan tarawih a ce za karanta daga alamtara kaifa zuwa minal jinnatu wa nas liman na karanta wailin lukulli madadin alamtara kaifa ya shiga uku rano da kuma zai ruku irin na annabi sosai shi ma rana ya shiga uku so suke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka ake so a yi an gano wannan da ke ku ina ra irin wannan sallah muna musulmi da Allah sai a ɗauki ta sallan tarawihin duka sai a kai ta gidan annabi a ce ya yayayi to ita wannan da suke yi don a zauna lafiya sai a ce ta yi Sallam na taslimul jadali amma ba ta yi ba sau da ba irin ta annabu ba ne duk wannan sallan da ake ah, ah, ah, duk gaɓoɓin ba a ba da haƙƙinsu duka domin wannan sallan ai muna yara mun bibbita yi ina fata mun gano wannan da kyau mun tsayin da ake yi shi sa masu yi kawai su gyara ni ban ga saurin da ake yi ga daban da za a je a samu gafara ba me na gaugawa azumi ne fa bikin duka na ranar wata ɗaya ne ka haƙura malam a samun liman wanda ya iya sallah yi mutane sallah da natsuwa ku sha ƙira'a watan ƙur'ani ne fa ƙur'ani ya sauka a kanku duk a gama tarawihin kwana ashirin ne ku haƙura ku zo ku ɗibi hajjudi kwana goma ne daga nan kuma in Allah ya nufe ka da Allah ya karɓi ayyukanka ka ci gaba da sauran watannin kafin Ramadan ya zagayo kuma ka ba kuma shi shikenan matsala ya faru kuma ka kalli mutane yadda suke na filfili a bayan sallah haka suke sun wa rika sallan farilla ga mutum yana sallah na kai na wani kai na wani nan da nan ya gama raka'a biyu nan da ya gama raka'a hudu haka kuke sa ya sallan farilla billahi lazi ba za mu yi ba kenan in malami ya koma wai yana son sai abin da jahilai suke so to ya kamata ya kulla makarantar shi kuma ya nemo buroshi ya goge ilimin da ya sani duka don bai da amfani kuma fahimci wannan da kyau ku dole ne a tafi da abu yadda yake kawo a bisa tsari shi sa ku haƙura ko kuma musulmi idan limamanku za su yi abu ku ku bi saboda haka annabi ya ce amma jimala yake cewa sai mutum ya ta gurin da malimin zai marmaza a gama sallah dan Allah ba haka yake ji ba wai mutum sai ya ce ta ai in wane ne yake limanci kaza har kowa ya zo ya samu baka sani ba za a canza ai ina fatan mun gano wannan da kyau za a zo ta ana kabbarta sallah asuba sai a ce qul huwallahu ahad kuma ruku zayin an gama kenan kai da kake jaran za a minti biyar ko minti bakwai to ranar sai ka zo ka zama kayi kala'i <laughs> Allah ya shiryar da mu Waƙala sai ga jiya ce aksir waqta ilkira'a A taƙaita mana sallah karatun nan ya yi tsawo a taƙaita shi mun gano wannan ba cikin sallan za su faɗi ba wani lokaci ma za ka ji wani ya zo wuce na kai sallan nan ta yi tsawo wai yana isa da maliman da sako ne an <laughs> gane wannan da kyau ai mutane bayan Allah sai ka yi haƙuri da al'amuransu ko wana da ɗabi'a irin nashi wani kuma an gama in limamu abokin shi ne sai je tsare shi a waje sai ce to amma ba gaskiya iman kana cutar da mu wai ka jo karatun da yake yi ƙor'ani ne ke cutar da shi Allah shi kiyaye wa baina qalbin la yash'uru bil anasi da kuma zuciyar da ita ba ta jin natsuwa wala bin lazza kuma ba ta jin hutu a cikinta wala bin sa'ada kuma ba ta samun natsuwa da kwanciyar hankali da jin tamuri wala bin raha ba ta samun kwanciyar hankali wala bilin shirah ko ta ji gamsuwa wala bin ma'anina ko ta samu natsuwa duk kalmomi ne waɗanda suke mutaqaraban illa wa huwa yasma'u kalam Allah sai mutum na sauraron littafin Allah Allah akwai mutumin da sam ba zai taɓa samun natsuwa ba in ba a ji an karanta alkur'ani ya ji daɗi ba ba zai ji gamsuwa ba ya hadisai da bayanan malamai an mai wa'azi ba zuciyan ba za ta natsa ban aka ce yau babu ya dinga damuwa kenan amma wani kuma Allah Allah ma yake a ce babu don a huta Allah ya sauwaka ya kola abdullahi bin mas'ud dan mas'ud yana cewa wa inda sama'il qur'ani wa fi auqatil khalwa fa in lam yajid qalbaka bi qalb fa innahu la qalba laka yace kaga yayin sauraron alqur'ani da lokacin da zaka kebe da kai sai kai ka kasa tadabbarin alqur'anin in zuciyanka ba ta jin wannan to baka da zuciya ka ji damuwa baka ji alqur'ani ba in ka ji alkur'anin ka je kana ta abin da ke ciki saƙon da ke ciki ka fahimce shi in na umarni ne ka umarci in na hani ne ka hannu in zuciyanka ba ta kaiwa da komowa a fai da ɓoye wajen sauran alkur'ani ba ka da zuciya kai mai matacciyar zuciya ce shi sai ka duba sin zuciyanka salimiya ne sahihiya ko ko zuciyanka mayyace ko ko zuciyanka da rashin lafiya cikinta dole ka bincika ina kake kuma gani yanzu za a yi waɗannan bayanan duka so ake yin an tashi ka samu lokaci ka je ka yi nazari sai ka ɗauki kanka sai ka ɗaura kanka a kan sikeli shin yanzu ne duk waɗannan abubuwan da ake faɗi to wai ni a wani ɓangare niki to ka amfana kenan shi waɗannan abubuwan anya kuwa ba nike da waɗannan ɗabi'un ba don ka gane kana da wannan ɗabi'un sai ka ce ka gode ma Allah da ka mutu jiya ba don da ka mutu jiya sai an maka hisabin wannan abun amma cin da ka gane sai ka tuba yau kuma ka ɗauki niyan ba za ka ƙara ba in ka san ka ɓatar da abokan ga kana kai su gidan disko duk sai ka ji ka bayyana masu kai ka tuba kuma abin nan haramun ne su ma ji tsoron Allah su bari mun gano wannan sai ce falqalbul ladhi yuhibbul qur'ana yasmu ala hubbil qur'an zuciyan da ke san alkur'ani yana tasowa ya girma ya haɓaka da san alkur'ani ne wa hazar rajulu mudminun shi wannan mutumi da ke magagin mutuwa fa shi mutum ne wanda tintini shi kawai waka ne a tunanin shi in ka je ofis ɗin shi waka gidan shi waka motan shi waka club ɗin su waka wayan shi waka komi na shi waka mun gano wannan da ke ku harkokinsu gaba ɗaya ya tike a harka ne na sauran waƙe-waƙe al'amarin addini da wayewaye duk bai ɗaɗa su da waƙa ne kawai a gaban shi wa kana famata alal gina haka ya kwanta ya mutu waƙa na rerawa a gidan shi wa kana akhiru kalam mala ce ƙarshen maganan da yuraddidu hayati ta maimaita ta wa yasma'uhu kalamun murtabitin bilgina wa hubbihi shi ne ya ni ina son in ji waka ni ina son waka waka na ka wannan magana yake ta maimaita har ya kwanta ya mutu har ya mutu a haka yanzu a ce ka mutu kana sauran fela ko bob mali ko michael jackson ko wani takadar daga cikin takadarin 'ya'yan kana wannan mun gano wannan da kyau ku eh eh ka gani duk wannan abubuwan za ka waye gari ka mutu a banza a wofi ce waɗannan kake saurare ni wallahi har yau ko duk waƙe-waƙen nan da ake yi ina muku rantsuwa da Allah ba ko ƙwaya ɗaya ta ɗau birge ni ba ko ƙwaya ɗaya don abu ɗaya suka lalata abin nasu da suke haɗa abin da soyayya kuma duk wanda yake nan wajen yana soya ko bai yi eh ka taɓa budurwanka waka a'a eh a'a ka taɓa yi ta taɓa maka to ya da hankalinmu da wayenmu balagai ne nan duka ba cin da haka iya zuwa ka nemi aure kuna tattauna baka taɓa yi ba ba taɓa yi ba sai wani wawa wai sai nuna maka wai gashi can ya tafi wajen shi nashi wanda yake neman auren yana mata waka tana mai waka to a wani duniya ake wannan zamanin in kuma zamanin bai zo ba to don me ake hikayen abin da zai zo nan gaba kuma waye ce za a yi jama'a kuna suranta wannan kwakwalwanku don me ake mai da mu wawaye in kuma an yi ne da ya gabata sai ka tambaye babanka da Allah <laughs> ya gaya maka a wani fulawa ya je wakan da mamanka sai a nuna maka ko matan aure mata da miji wasu je suna yin waka da juna ai an akwai wanda suke aure da yawa waye ya je da matan shi suna zaune matan aure a ɗaki suke waka da mijinta ba wannan abun khayal ne fa kawai fa khayal sun kalla indiyawa sun yi waya sun yi sai kuma irin abubuwan da suke karantawa a majnuna laila da duk waɗannan abubuwan ne kawai fa kuma inda ma tsarin da suke yi a ce irin na majnuna laila din ne to da ma sai a ce to madalla amma duk ne kuma kai ka kaji an ce mahaukacin da ya zautu saboda tsaban ƙaunar laila in ka karanta wannan wakan kai za ka roƙi Allah Allah ya raba ka da fitina mun gane wannan da kyau ku ba shi ne aka ce mawa wai indiya su ma sun ɗauka sun yi laila majinun ba wai shi kenan mutane duk sun zama mashirmanta wai zai ga mutum ya buga waya gidan rediyo na cewa Allah a samun waka ka saboda jin daɗin sahibi na? ba zai ce a sanya mai kulhu wallahu ko falaki ko nas ko alam na shara ko lakaraja uku, saboda jin daɗin uban shi ba a sai waka don jin daɗin kullum waɗannan abubuwan jama'a shi sai ya kamata mu je gidajen rediyon nan sai mu roƙe su mu ce yadda kuka buɗe fili na fina-finai to a buɗe ma hadisan manzan Allah filin haka wanda za a riƙa bugowa ana cewa a samu wani gogaggen malami hafis na hadisai sai a ce kawai abin da ake so da shi shine zuwa riƙa zama ko zakin da zai yi shi ne kawai harka bugo waya duk wanda ya ce hadisi za ne ya manta kawai sai tuna mashi karanta mai hadisi za da shaikin shi kawai sai minti talatin aka ware shi kenan ko kuma kawai ana zaune ne sai mutum ya kira ce shi yana son a sanya mai sautin ahmad suleiman sai a sa ya karanta aya biyu ko aya uku ko biyar wannan ya ce khalil wannan ya ce shurem wannan ya ce wa wannan ya ce kenan amma qur'ani ba a mai wannan gatan ba wasu tsinannu an je an masa wannan gatan mun gano wani ni da kunni na na taɓa ji ana hirar da wani ɗan fim yana cewa irin yadda suke shiryar da al'umma duk wa'azin da ake a ƙasar nan ma ba a shirya da shi yanzu ku ne duk masu shiryawa da su da kuke su? duk sun shiryar da ku kowa ku saurare ne yanzu kun san Allah ni da naga an daina rentin ɗin kasusuwa unguwan nan ni na ɗauka an daina fim ɗin ne au an saya ne wallahi ni na ɗauka an daina yi ne sai aka ce mawa ba a daina ba don kasan da akwai shagunan da ake zuwa ake yin haya kasusuwa fled Y ni wallahi na ɗauka an daina ne wai ashe wai yanzu ne ma ake yi wai sai wani yake cewa kai na shirmi algafarta yanzu abin da ake kallon shi akan dishi ana gama wannan a jona wannan ana gama wannan a jona wannan na ce a'a to wannan an ci gaba ne ko ku an ji baya Ko musulmi suna kallon wannan amma lokacin da muka zo muka ce a daina shiga irin na tsare ce a daina fitsara a daina kaza aka yi ca a kanmu ko shi ne zina na kamo rediyo sai yanzu an ce ya cakaras ne ko yan ce ayya kun makaro ina fata mun gano wannan da kyau in za ku fito fili ku ce kuna operation aje aji ka kawai ku fito fili ku fito a mutum ina fata mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yasa waɗannan abubuwan don Allah samari kowa ya je guge shi a wayan shi kuma duk wani kasar da kake da shi ko wani plate da kake da na waɗannan kaɗakajin kajen kaje ka karere su duk wata tasha da kake da ita na nalasat da akwai ake yin waƙe-waƙe da wannan rairayen banza duka dilitin ɗinsu in kuma ka sa tasha ne na dstv akwai waɗannan abubuwa na banza da yawa na baka shawara ka je ka cire waɗannan tashoshin kada in kallon su ma lokaci suna wajen kana scrolling ka wuce ko zuciya ba ta da gashi shaɗan sai ce ɗan kalla yanzu ai jiya da shekaran jiya ba kalla ba yau kuma zai ɓata shekaran jiya da jiya ne daga haka sai ka koma haka ne ko ba haka ba ne Allah ku nisanci waɗannan abubuwan duka ko da kana zaune ne matanka ko budurwanka cewa ɗan taimakanni ran zo da ɗan kiɗan nan wallahi na yau ne kaɗai ka ce haramun ne ka ce kuma ba a gidan nan ba Mun gano wannan da ke ku habawa ne ka ce eh haka ne ba a wannan sau da in ka biya mata ko za ku je lahira wallahi za ku je lahira za a je ran da kana kallanta ma za ka yi murtike fuskanka kai inda za ka yi ta ma ta yi nata wajen in ma ta ga abin nata ya fi tsanani naga kamar da sauƙi tana kiranka cewa za ka kiyar rabu da ni kwa gaya maki anan ana irin wannan abin duk soyayya ya zama na banza a duniya lakar ka yadda je lahira da irin wannan abin tare da kai shi ne malin sai ce aksha an ya kona kalbaka kada ashraba bi hubbil kurra ya ce ina ji maka tsoro ya kai ɗan uwa kare ya zama zuciyanka ta cika makare da son kwallo wai <laughs> ai na san ba ku ji abin da aka ce ba ne a ah, ba kuma san sunan kwallo da larabci ba kenan kurra kurratul qadam ƙwallon ƙafa ya ce ina ji maka tsoro kada zuciyanka ta cika da kaunan kwallo mun gano wannan yanzu misali inda za a bincike a nan wajen kowa na da tim banda 'yan kaɗan a nan mun gano wannan mai kyau za a ce tim kaza na wane ne har sai a zo ana hira ana ci aimun ciku kujiya ana yi ko ba yi kaga mutum ya kasa cin abinci saboda wai an me an ci su jiya eh ko ba yi eh na san wannan shahidin a yi, na san an ba da labarin shi an ce ƙwallon najeriya ne kwanan nan ko an yi ƙwallo lokacin najeriya ba ta maci ba ba a cita ba ba kawai zuciyar shi sai ta riya mai cewa za a ce su da ya ja wani dogon numfashi yana can ana ce mashi man buga saboda kwallo ha wala ai gaba saboda kwallo a nan garin fa akwai yaron da ya kashe abokin shi saboda kawai gaddaman kwallo ai fada a ƙima juna sallama a ƙi wai saboda kawai wani yamma wani eho mun ci ku arna suna can ana ba su kuɗi suna zagin Allah suna zina masu zinam na yi masu luwaɗi na yi masu maɗugo na yi masu yin ƙwayoyi da zagin manzan Allah suna can suna yi kai kana nan kana goyon bayan mutanen banza ina fata mun gane inda mala'ikan mutuwa zai zo nan ya ce duk wanda yake da tim ya daga hannu za a daga ko ba a daga ba don ma ba ka daga ba zai ce to zai ɗauki ranka ai za ka daga amma yanzu da zan ce duk wanda yake son kwallo ya daga hannu ba wanda zai daga shi da ni ba mala'ika ba ne Allah ya tsare mana imanin mu lokaci ya kore za mu saurara a nan subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum